ka ba wanda ya hana ka ka yi haƙuri ga wanda ya ɓata maka ka gaida wanda ya ƙi gaishe ka ka yi alkhairi ga wanda ya maka sharri annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutum ya aibata ka da abin da baka da shi ya zuguguta sai ya ɓata ka kai kuma sai ka san yana da wani mummunan abu to annabi ya ce kai kar ka faɗi nasa yafe masa abin da ya ma bashi bala'insa sai koma kansa to yau